radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a zangon shirin hausa radio biyo na wanda lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga dai jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma za mu gabatar da sauran shirye-shiryenmu waɗanda suka hada da shirin nan na labarin wasanni daga nan kuma sai shirin nan na kiɗe irana yawon da shi zama kawo ƙarshen shirin nan baki daya idan har da lokaci mu duba su daga cikin kan labarai mai ban kwana da ku wanda su ne jiran abin da za a saurara da Allah amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Litinin tara ga watan mayan shekara ta 2022 wanda ya daidai da takwas ga watan Shawwal na shekara ta 1443 hijira kamariya. masu ware kukun san cewa shekaru 370 da suka gabata a rana irin ta yau wato tara ga watan mayun shekara ta 1652 aka kammala aikin ginin taj mahal daya daga cikin mahimman wuraren tarihi na musulunci a kasar india bayan kwashe tsawon shekaru 22 ana gudanar da aikinsa sarkin yankin agrai na kasar india wanda yanki ne na mabiya addinin musulunci a kasar shine wanda ya bayar da umarnin gina wannan wuri wanda aka ƙayata shi da ayoyin alkur'ani mai tsarki wanda kuma a wannan wuri ne aka bizne matarsa wadda ya aura daga ƙasar iran magina ƙwararru daga ƙasashen indiya da iran ne suka gudanar da aikin wannan gini na taj mahal na ƙasar indiya tun shekaru fiye da 360 da suka gabata wanda kuma har yanzu wannan wuri yana nan kuma yana a matsayin ɗaya daga cikin muhimman wuraren tarihi na ƙasar indiya. da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 106 da suka gabata a ranar irin ta yau wato tara ga watan mayun shekara ta 1916 aka rataba hannu a kan yarjejeniyar nan da aka fi sani da sykes picot wadda ta haɗa ƙasashen faransa da ingila da kuma rasha waɗannan ƙasashe dai sun cimma matsaya ne akan cewa za su rarraba ƙasashen larabawa waɗanda suke ƙarƙashin dolar usmaniya ta turkawa a tsakaninsu bayan da suka ci dolar ta usmaniya da yaƙi duk da cewa rasha ta fice da cikin wannan yarjejeniya sakamakon juyin juhali da aka yi a kasar amma faransa da ingila sun yi wa tandar kasashen a tsakaninsu inda ingila ta mame iraki da jordan sai kuma faransa ta mame labanan da syria amma bisa wannan yarjejeniya palestino za ta zama karkashin kulawar ingila ne na wani lokaci kafin daga bisani kuma a tsara yadda yahudawa za su kafa kasarsu a wurin wannan kuma hakan ce ta faru bayan kwaso yahudawa daga ko'ina a cikin faɗin duniya zuwa falasɗinu da ingila ta yi da ƙarshe dai sai da ta ba su damar su kafa ƙasar isra'ila a cikin ƙasar falasɗinu yayin da ita kuma ingila ta fice ta miƙa masu akalar tafiyar da yankin na falasɗinu baki ɗaya wanda sanar da kafa isra'ila ya zo ne 'yan sa'o'i bayan ficewar ingila daga falasɗinu wanda hakan ke ƙara nuni da cewa kafa isra'ila a cikin falasɗinu tsararren shiri ne wanda aka yi tsakanin ingila da yahudawa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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin mandar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi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 To madalla yanzu lokacin da za a gyar zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. Rasha na gudanar da bukukuwan tunawa da nasarar tarayyar Soviet akan 'yan Nazi a yakin duniya na biyu. majalisar ɗinkin duniya ta bayyana damuwa game da rikicin addini a ƙasar habasha saudiya ta kafa sharaɗin yin allurar rigakafin corona ga maniyyata aikin hajjin bana yanzu kuma ga labaran da ke da ke a yau ne ake gudanar da bukukuwan tunawa da samun nasarar dakarun tarayyar soviet da suka samu a kan 'yan nazi a lokacin yakin duniya na biyu wanda shine karo na 77 da ake gudanar da waɗannan bukukuwa na shekara-shekara shugaban kasar rasha vladimir putin shine ya jagoranci buɗe bukukuwan a yau a birnin moscow inda ya gabatar da jawabi a kan ranar da kuma muhimmancin ta ga al'ummar kasar rasha putin ya ce ba za su manta da sadaukarwar da sojin tarayyar soviet suka yi ba a wajen kawo ƙarshen barazanar 'yan nazi hakanan kuma putin ya yi ishara da sake bayyanar wasu sabbin 'yan nazi a ƙasar ukraine akan iyakokin rasha ya ce matakin da rasha ta ɗauka na gudanar da ayyukan soji domin kawo ƙarshen barazanar tsaro da take fuskanta daga ƙasashen nato a kan shi shine abin da ya dace kuma hakan daidai ne don a shekara ta 1943 ne da sojan nazi suka fara ganin koma baya a yakin duniya na biyu daga shaidai sojin tarayyar soviet daga gabas suka shiga birnin berlin babban birnin kasar ta jamus a farkon shekara ta 1945 hukumar kare hakkin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗi game da ƙazamin faɗan baya bayan nan da ya auku tsakanin musulmi da kiristocin octodos a ƙasar habasha tare da yin kira ga hukumomin ƙasar da su gudanar da bincike babbar jami'ar kare hakkin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ita ce ta sanar da hakan inda ta ce sun samu labarin abin da ya faru kuma sun damu matuƙa da wannan tashin hankali wanda ya barke a arewacin kasar ta habasha a ƙarshen watan da ya gabata wanda ya sanadin mutuwar mutane akalla talatin da kuma jikata wasu kimanin ɗari a ranar 26 ga watan afrilun da ya gabata ne dai aka yi taho gama a garin gonda wanda yake yankin amhara dangane da wata takaddama kan filaye daga nan kuma sai rikicin ya faɗaɗa zuwa wasu sassa na birnin addis ababa fadar mulkin kasar ta habasha majalisar kula da harkokin addinin musulunci ta amhara ta sanar da cewa an kai jana'izar wani musulmi hari ne tare da bayyana lamarin a matsayin kisan kiyashi da kiristoci masu tsawar yi ke yi makabartar da aka kai harin tana kusa da wani masallaci da coci wanda kuma ake ci gaba da samun tashashen hankula tsakanin musulmi da kiristoci na octodos wanda suke da rinjaye a kasar ta habasha to jama'a masu kada a sha'afa labaran suna zuma ku ne daga hausa radio voh a birnin tehran ma'aikatar kula da ayyukan hajji da umara ta saudiya ta sanar da cewa babban abin da ake bukata na yin rijistar maniyyata a shekarar bana dai shine yi masu allurar rigakafi wadda saudiya ta amince da ita kamfanin dillancin labarai ikina ya bayar da rahoton cewa ma'aikatar aikin hajjin ta kasar saudiya ta sanar a cikin wata sanarwa cewa wajibi ne alhazan shekara ta 1443 su kammala allurar rigakafin cutar corona ta hanyar yin ɗaya daga cikin allurai na rigakafi wanda saudiya ta amince da su ma'aikatar hajji da umara ta saudiyan ta kuma sanar da cewa za a kammala aikin umara na masu zuwa daga kasashen waje da bizar umara a ranar talatin ga watan shawwal wato goma sha ɗaya ga watan yuni a shekarar bana dai saudiya ta bayar da izinin yin aikin hajji ga maniyyata miliyan guda saɓanin shekaru biyu da suka gabata wanda aka kai da adadin da wasu 'yan dubai saboda yaɗo cutar corona ko a shekarar bana saudiya ta jaddada cewa ko kowane maniyaci dole ne ya riga kafi ta cutar corona kuma dole ne alhazai su kiyaye ka'idoji na kiwon lafiya gwamnatocin kasashen iran da syria sun a aniyar kara bunƙasa ayyukan suna haɗin gwiwa a dukkanin ɓangarori wannan da yana zuwa ne a ziyarar da shugaban ƙasar syria bashar asar kai birnin tehran ne fadar mulkin ƙasar ta iran a jiya da gana da jagoran juyin juhalin musulunci na ƙasar ta iran ayatollah sai da khamenei da kuma shugaban kasar ibrahim ra'isi bayan kammala ganawa da jagoran juyin johali shugaba asad ya gana da shugaba ra'isi a fadarsa da ke unguwarsa da ta'abad a cikin birnin na tehran inda suka tattauna akan muhimman batutuwa waɗanda suke da alaƙa da ƙasashen biyu ta fuskokin siyasa harkokin tattalin arziki cinikayya da kuma bunƙasa masana'antu ibrahim ra'isi ya bayyana tsayin dukan da sirri ta yi wajen yin riko da 'yanci da kuma dogaro da al'ummarta a matsayin shine abin da ya bata damar tsallakewa daga makirce-makircen da aka kulla mata domin rusa ta ya ce a halin yanzu syria ta dawo da karfinta a cikin fagen siyasa yankin gabas ta tsakiya kuma fagen siyasa ta ƙasa da ƙasa kuma ƙawancenta da ƙasashe masu 'yancin siyasa yana ƙara ƙarfi shi ma na sa bangaren shugaban ƙasar siyar bashar asad ya jinjina wa ƙasar iran akan dukkanin sadaukarwa da ya ce ta yi wajen taimaka ma siriya da al'ummata domin dakile makirce-makircen makiya wanda hakan yana daga cikin manyan dillan samun nasara a kasar a cewarsa ta jama'a masu ware ƙashin labaran duniyar kenan su kuma sai sauran shirye-shiryen mu da zan fara da shirin nan na labarin wasanni labaran wasanni bismillahir rahmanir rahim matasa da sauran masu sha'awar wasanni da motsa jiki assalamu alaikum barkamu da raka da kuma sake sawa da mu a cikin labaran wasannin mako wanda a cikin sa mai kawo muku labaran wasanni da suka shafi ƙarshen nahiyar afirka yankin asiya da kuma nahiyar turai da fatan masu wasan shi da mu kuma su jaɗin shirin amma kafin nan bari mu saurari abin da kamar di a bisa faifai ai saurari lafiya. To madalla yanzu kamar mu shiga cikin kware shirin. Ina za mu fara nahiyar Afirka, Sadio Mani ya kera tsohon dan wasan kwallon kafa na kasar Ivory Coast Didier Drogba wajen kafa tarihi na kai kungiyar kwallon kafa ta Liverpool matakin karshe wato final shine dan Afirka mafi cin kwallaye a gasar Champions League a bana. Dan wasan na Senegal yana ɗaya daga cikin 'yan wasan da suka fi cin kwallaye a kungiyar kwallon kafa Liverpool bayan da ta lalasa Villarreal da ci uku da biyu. inda yanzu haka dai a ranar 28 ga watan mayu za a buga wasan ƙarshe wato final a ƙasar faransa ƙungiyar ƙwallon kafa ta e steve ta ƙasar algeria ta shirya tsaf domin tunkara abokin hamayya ta al'ahali ta kasar masar a matakin kusa da na ƙarshe a gasar ƙwallon kafashin kofin zakarun ƙasashen nahiyar afirka kuma za a yi wasan ne a birnin alkahira na ƙasar masar al'ahali tana ɗaya daga cikin tawar ƙwallon kafa ta fi samun nasara a wannan gasar inda ta ɗaga kofi har sau goma a tarihi. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta bakin teku ta ƙasar Senegal ta zamo zakara a gasar ƙwallon kafa ta bakin teku ta ƙasar haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta samu wannan nasarar ne bayan ta lallasa Shabab Alahali da maki takwas ita kun da bakwai bayan bugun da kai sai mai tsaron gida bayan aka tashi wasan kunnen doki hudu da hudu. a ranar asabar mai zuwa ce za a yaye kallabin gasar kwallon kafa ta zakarun afirka na wafu zombi na yan kasa shekaru 20 a birnin niyami fadar mulkin jamhuriyar nijar inda ta karɓa kuncin ƙashe bakwai da su fata da junansu a wannan gasar kuma zai kunshi ƙasashen ghana najeriya kuma zai ba damar fitar da wanda zai yanki tikitin halartar gasar kwallon kafa kofin nahiyar afirka ta yan kasa da shekaru ashirin ƙasar nijar mai masaukin baƙi ita ce ta yaye kallabin gasar yadda a kasar cote d'ivoire kuma za a gwada gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar ta yanka shekaru ashirin ne a ƙasar masar inda za a fara wasan a ranar 18 ga watan maris zuwa 12 ga wannan wata an fitar da jadawalin sunayen kasashen da za su hawa da juna a gasar kwallon kafa ta mata cin kofin duniya ta shan kasar shekaru ashirin wani kasar costa rica za ta ɗauki bakunci a shekara ta biyu da muke ciki ga kuma yadda rukunin yake a rukunin a akwai costa rica australia spain brazil sai kuma rukunin inda ya kunshi jamus colombia new zealand mexico a rukunin C kuma akwai Faransa, nigeria canada korea ta Kudu, sai kuma rukunin D akwai Netherlands, Ghana da kuma kasar Amurka. yanzu gobe ya da zango a yankin asiya inda zamu fara da kasar iran inda za ku cewa tawagar 'yan wasan na kasassu ta kurame ta kasar iran ta lashe lambobin yabo har guda goma sha takwas a sun wasan kareti na kasassu da aka yi a kasar brazil yanzu haka dai tawaga ta samu lambar yabo guda goma sha takwas ta samu zinariya shida azurfa shida sai kuma ta gulla ta samu guda shida gasar karo na 24 ta kurame na kasassu inda aka fara a ranar lahadi ta gabata kuma za a kammala a ranar goma biyar ga watan mayu bayan da aka yi gasa a fannoni daban-daban na wasannin guda ashirin. 'yan wasa daga kasar iran mata guda goma sha shida da maza guda hamsin ne suka halarci wannan gasar kuma za a gwada sa'a a bangori guda takwas. a ci gaba da gasar kwallon kofar ta cin kofin premier na kasar iran kuwa da ake yi mako na 26 a yau litinin za a buga tsakanin tarakto da havadar sai kuma Fajr Sifosi da Nafti Masjid Suleiman yayin da Zubahan za ta kai Reni da Fesfolis sai kuma Fekan ya kara da Sifahan na Sajima ya kara da Misr Rafsanjani sai kuma Galgahar Sirjan za ya kara da Aluminium Arak ita kuwa Istiklal za ta kara ne da Shahar Kuduro yayin da san'ati Nafti Abadan ta kara da Fulad yanzu da sigila ita ce a saman tebur da maki 57 sai kuma face police da maki 53 sai kuma sifahan da maki 46 to yanzu kuma mai da zango a nahiyar turai domin jin wayar da ake toyawa real madrid da liverpool za su wafata a wasan karshe a champions league na bana a ranar 28 ga watan mayu da muke ciki a kasar faransa liverpool ta kawo wannan matakin ne ba na fitar da villarreal ita kuwa real madrid nasara ta yi a kan manchester city tuni dai real madrid ta lashe kofin la liga na bana ba da liverpool ke harin cin kofi biyu kafin su fafata a wasan karshe a gasar zakarun turai ta bana arsenal na ci gaba da kwazo domin samun gurbin shiga gasar champions league a kakar baɗi karen banzema ne gwarzon la liga na watan afrilu dan wasan tawagar faransa ya taka rawar gani a wasa shida da ya buga a watan a watan da suka fuskanci celta da gate da sevilla da osasuna da kuma espanyol real madrid ce ta lashe dukkan karawar da ta yi a wasan da ta kai ta lashe la liga na bana kuma na biyar a jimilla duk da cewa akwai wasanni da suka rage a kammala na kakar bana manchester united ta kwashi kwallaye guda hudu a hannun britain manchester united ta kwashi kashin a wajen britain abinda ya tabbatar da cewa ba za ta buga gasar zakarun turai ta champions league ba a kaka mai zuwa kazalika wannan ne karan farko da ke ronaldo zai rasa gurbin shiga champions league a cikin shekara goma sha tara suka gabata bayan biya da zango a bangaren gasar premier league inda manchester city ita ce kan gaba da maki 86 a saman tebur sai kuma liverpool da maki 83 a matsayin ta biyu yayin da chelsea ke da maki 67 a matsayin ta uku to ma saurare duka duka iya abin da suka na a cikin shirin gan lokacin a mu zan jadin zamun shirin a tarbe mu a mako na gaba domin jin mu ɗauki da sa'adun labaran amma kafin nan a ma'adin wani sa tallafa shirin kammala ni ma da gushin nake cewa ku zama lafiya kuma na gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. Tuzu kuma ga shirin nan na kyaɗe-kyaɗen Iraniyawa. kide-kiden iraniyawa jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma saki saurare da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda a cikin sa muke kawo muku kiɗe kide da aka yi a nan kasar iran domin samun nishaɗi da kayatarwa. da fatan masu saurare sun ci tare da mu kuma za su jaɗin shirin ta yau shirin namu ba ta ɓata lokaci ba da gabatar da bakon wannan makon shine ko kuma kasim afshari domin irin waƙar da ya tanadar mana. To a gaishe ka Kasim Abshori a cikin wannan waka da gabatar da fatan masu ware sun amfana kuma sun ji daɗin wannan waka da gabatar. Kuma an ne zamu janin zamu shirin sai a wata saro za ku ji mu ɗauke sabar wakar amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shi ne kammala ni ma da goshin nake cewa ku zama lafiya daga nan radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Kuma kada a sha'afa za a iya ci gaba da biyan shirye-shiryenmu mu a shafin na yara gizo wato www.hausatv1.ng da wannan zamu kai kari sai Allah kamar can an jima da za a ji mu dauke da wani shirin kafin lokacin mu kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya